radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH casa a cikin shirin na rana na yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na namu leka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu ya su da zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha biyu ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau sarki muzaffar din kajar na iran ya amince da kafa kotu a kasar iran a karan farko kafin haka dai manyan malaman addini na kasar waɗanda suka hada da aitullah bai da aitullah bahani sun yi zaman tashar ne a hubbaran said abdulazim alhassani wanda yake garin rai a kusa da birnin tehran domin tilastawa saken amincewa da bukatar su bayan amincewarsa aka kafa kotu wadda take yin kira zuwa ga adalci a lokacin hakan ne kuma ya sanya zalunci da sarakunan irin suke yi wa mutane ya rugu matuka kamar yadda kuma mutane za su iya kai kara akan duk wani abu wanda ya shafi rayuwarsu domin nema musu haƙoƙinsu daga kotu wadda malamai masu adalci suke jagoranta masu ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma wata girgizar kasa mai karfin gaske ta aukawa kasar haiti wadda take yankin caribbean mutane kimanin dubu ɗari uku ne da suka rasa rayukan su a wannan girgizar ƙasa sannan kuma su dubban ɗaruruwa suka rasa gidajen su wannan girgizar ƙasa dai ita ce mafi muni a shekarun baya bayan nan bayan wannan girgizar ƙasa kuma komai ya tsaya cak a faɗin ƙasar haiti na tsawon kwanaki duk da irin taimakon da kasashen duniya suke baiwa ƙasar ƙasar haiti tana daga cikin kasashen kin caribbean waɗanda suke fama da matsalolin tattalin arziki inda ƙasar ta fi dogara da taimakon da take samu daga ƙasashen ƙetare. da ƙarshen masu rai kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da jun juhali ke gab da samun nasara a kasar iran margayi imam kuma ne ba da umarnin kafa majalisar jun juhali wadda ta kunshi manyan malamai masu jagorancin gugurmaya a yunkurin juyin da kuma masana da kuma malaman jami'a aika majalisar dai sun hada da tsara yadda za a kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar iran da kuma kafa gwamnatin wucin gadi kafin gudanar da zaɓe sai kuma bayan samun nasarar jin juhali majalisar ce ta rubuta sabon kundin tsarin mulki a kasar iran da kuma kafa majalisar shura ta farko wanda hakan ya baiwa mutanen kasar iran ɗin damar samun sahihin wakilci a majalisa ta yadda su ne da kansu za su zaɓi ɗan majalisa da zai wakilce su saɓanin yadda ake yi a lokacin sarautar sarki sha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 kasar iran ibrahim ra'isi ya ce yana son kasarsa ta taka rawa wajen ganin an kawo karshen yaki a ukraine a najeriya kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana cikakken kundin rijistan waɗanda suka cancanci kada ƙwararrunsu a zabe mai zuwa sannan za ku ji cewa ƙasar afghanistan kuma tashin bamabamai sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla ashirin a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a birnin kabul babban birnin ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasar iran a shirye take ta takarawa wajen shiga tsakani da kuma kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka ne a zantawarsa ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin a jiya laraba putin dai ya faɗa wa ra'isi kan cewa ya fara yakin ne don kubutar da 'yan kabilar rasha wa'anda gwamnatin kiev take azabtarwa sannan da fidda gwamnatin ƙasar ukraine daga aƙidar nazi da take shiki har ila yau kuma ta hana ƙasar ukraine shiga cikin ƙungiyar tsaro ta nato wanda hakan zai zama hatsari ne ga tsaron ƙasar ta rasha wannan shawara tana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen yamma musamman amurka suke kara tura makamai zuwa ƙasar ukraine don tallafa mata a yakin watanni goma sha ɗaya da take fafata da ƙasar rasha a baya bayan nan dai gwamnatin ƙasar amurka ta ce za ta ba wa ƙasar ukraine garkuwar makamai masu linzami na patriot don kakkaɓo jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa wanda gwamnatin moscow take amfani da su sosai a yakin na ukraine hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya ta fi da kundin rajistan sunayen wa'anda suka cancanci kada ƙuri'unsu a zaɓen wata mai zuwa a duk faɗin ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta nagalto shugaban hukumar zaɓen farfesa mahmud yakub yana faɗar cewa adadin wa'anda suka cancanci kada ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa

tara sai kuma adamawa mai miliyan biyu da dubu ɗari da casa'in da shida da ɗari biyar da sittin da shida labarin ya kara da cewa a cikin wannan adadin mata su ne kashi uku cikin dari na yawan wanda suka yi rijista sannan maza kuma kashi 52.5 cikin dari a ranar 25 ga watan fabrairu mai zuwa ne dai za a gudanar zaben shugaban kasa a tare ta najeriya majiyar ma'aikatar harkoki wajen kasar afghanistan ta ba da sanarwar cewa wasu bama-bamai sun tashi kusa da ma'aikatar a laraba kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla ashirin sannan wasu da dama suka jikata tashar talabijin ta firisti bayanan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar watsa labarai na gwamnatin taliban ustaz faridun yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa harin na ƙunan baƙin wake ne kuma mutumin da ya kai harin yana son shiga ma'aikatar harkokin wajen ne don ta bama-baman a cikinta amma bai sami nasara ba khalid zadran kakakin hukumar 'yan sanda na kasar ta afghanistan ya tabbatar da labarin ya kuma kara da cewa an fara gudanar da bincike don gano abin da ya faru labarin ya ba wanda ya dauki alhakin kai wa nan hare-hare zadran ya kara da cewa bama-baman sun fashe ne a lokacin da jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar afghanistan suke ga ganawa da jakadan ƙasar china a kabul a ma'aikatar harkokin wajen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya nuna damuwarsa da yadda alkalin wani babban kotu a ƙasar sweden ya wulakanta hamid nuri wani jami'in diplomasiyar ƙasar iran kamfanin dinajin labaran ip na kasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kana'ani yana cewa kasar iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen neman wa mutanen kasar haƙƙinsu a ko'ina a duniya labarin ya kara da cewa 'yan sanda a kasar sweden sun kama hamid nuri ne a shekara ta 2018 a lokacin da ya shigo kasar ta sweden a birnin stockholm da sunan ya take haƙƙin bil'adama a lokacin da yake rike da manya manya mukamai a ma'aikatar shari'ar kasar ta iran kuma shaidun hakan su ne 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko munafukai makiya jamhuriyar musulunci ta iran gwamnatin kasar brazil ta tube jakadanta a haramci kasar isra'ila bayan bullar tutar haramtaccen kasar a tsakanin magoya bayan tsohon shugaban kasar wanda suka mamaye wurare uku masu muhimmanci a birnin brazilia babban birnin kasar brazil wato fadar shugaban kasa kotun kolin kasar da kuma majalisar dokoki tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta kara da cewa kafafen yada labarai da dama sun nuna wasu daga cikin magoya bayan tsohon shugaban kasar wanda ya sha kaya a zaben shugaban ƙasa na baya-bayan nan sannan lola da silva ya lashe zaben suna daga tutocin hamshiksar isra'ila a lokacin da suke mamaye da gine-ginen gwamnati da kuma lalata su a ranar lahadin da ta gabata wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa bayyanar tutar haramtaccen kasar isra'ila a hannun wa'annan masu tada hankali kuma magoya bayan tsohon shugaban kasar ya nuna cewa sun rasa 'yan kasancinsu na zama 'yan kasar brazil haka ma an ga tutocin amurka da dama a hannun masu tada tarzoman a hali yanzu dai tsohon shugaban kasar ta brazil jair bolsonaro yana zaune ne a jihar florida na kasar amurka tun bayan da aka ba da sakamakon zaben shugaban kasa a ƙarshen shekarar da ta gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To a gaida Tahir Amin da kwantar labaran duniya yanzu kuma lokaci ya mu kawo muku shirin nan na leƙa Iran. Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake zuwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin wanda cin sa mai kawo muku bayanai game tarihin mai wurare na al'adu, masu wadan tarihi da ma wurare na addini, sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu wadai su kan ci tare da mu kuma su daɗin shirin. amma kafin nan ga mabudin kunne to madalla yanzu kamar shiga cikin shirin yau shirin namu zai bayani game da halin da tekun ko kuma tafkin oromiya yake ciki wanda yake fuskantar mummunan hatsarin kafewa bisa watanni da kamfanin labarai na iran press na kasar iran ya nakalto ya nuna cewa ƙididdiga da makatar ruwa ta lardin azerbaijan ta yamma ta fitar a watan disamba shekara 2022 da ta gabata ya nuna cewa tafkin oromiya ya kai mita 1270 da santi goma ya ragu da santi 46 kenan idan a kwatanta da shekarar bara a yadda wannan lokaci bayanan da cibiyar farko da tekun romiya ta fitar ya nuna cewa yanayin yadda wannan tekun ko kuma a ce halin da yake ciki a bangaren yiwuwar ɗorewarsa, ya kai mita 1274 da santi goma kuma yanzu tafkin na urumiya ya kai mita hudu ƙasa da matakin yadda yake a baya yanayin yawan ruwan tafkin urumiya ya nuna a fili cewa ya jawo kamfan ma'adanan ruwa kamar irin su luu da kuma masu yawon bude ido a arewa maso yammacin iran sakamakon mummunan hatsari da yake fuskanta na neman kafewa ko karewa a nasa bangaren arzo ashraf zade babban daraktan ofishin kare dausayi da muhalli na kasar iran ya ce saboda yadda samun karuwar toroko na ci gaban tafkin oromiya idan har ba a ci gaba da samun karuwar ruwa ko kuma shekaru masu zuwa ba kaso mafi yawa na wannan tafkin zai kafe kuma ya bushe baki ɗaya har ila yau ya ƙara da cewa saboda ƙarancin ruwa da ake samu a wani bangaren na tafkin na urumiya kuma ana samun ruwan ne a wasu lokuta na cikin shekara ya kara da cewa rashin kiyayewa wajen ci gaba da yashe sauran sassan tekun na ko kuma tafkin na oromiya kuma ya zama a wasu lokuta ne kawai na shekara ake wannan aiki to tafkin zai zama mai cike da ruwa na tsawon lokaci kuma babban daraktan hukumar kula da muhalli na ƙasar iran ya ƙara ya faɗi cewa daga cikin muhimmiyar hanya da za a bi wajen inganta tafkin oromiya shine yadda hukumar kula da ayyukan noma ta rika amfani da bangarorin da ake warewa a tafkin na oromiya ma'aikatar jihadin noma ta ƙasar iran ta fito da wani tsarin noma mai ɗorewa da kuma inganta tsarin noma na rani ga manoman yankin magudanar ruwa na wannan tafkin domin ganin an ba shi haƙƙinsa. Tekun ya yana da muhimman abubuwan ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido a lardin Azerbaijan ta yamma. Ruwan wannan tafkin baya ga kiyaye muhalli da wanzuwar rayuwa zai taimaka wajen bunƙasa harkar yawon shakatawa a arewa maso yammacin ƙasar Iran. A gefe guda kuma tafkin Urmumiya yana daga cikin tafki mai ɗanɗanon gishiri mafi girma a duniya wanda ke arewa maso yammacin ƙasar iran wanda komawa launin ja da ya yi ya ƙara fito da kyawun ninkin ba ninkin a duk shekara launin tafkin oromiya a lokacin yanayin bazara yana canzawa zuwa ja saboda yanayin ɗanɗanon gishiri ko kuma ƙwayoyin cuta da suke yawa a cikinsa a takaice dai kamar yadda muka faɗa a baya tafin oromiya yana ɗaya daga cikin muhimman wuraren buɗe ido a lardin azerbaijan ta yamma wanda idan aka raya shi sana'ar yawon shakatawa a arewa maso yamma na ƙasar za ta bunƙasa sosai shugaban hukumar kula da muhalli na ƙasar iran isa kalantari ya ziyarci wannan wuri domin gane ma idansa kuma ya tattauna da 'yan jaridu inda ya jaddada game da irin tasirin raya wannan tafki wajen kare muhalli ya ce yanayin ruwan wannan tafkin yana da faɗin hekta 504 wanda yanayin kaurinsa a sama ya kai kashi 50 cikin 100 na gishirin da yake daidai da na gishiri wanda yake daidai da hekta 160 haka zalika ya ƙara cewa kafin raya tafkin oromiya garin tabriz da oromiya ya kasance kashin korar gishiri kuma muhalli ya shiga cikin wani mummunan yanayi sabida yawan ƙaruwar ƙorar da ke wurin idan da zai yiwu yankin ya mayar da hankali a kan tekun urumiya wajen ganin an yashe tafkin da korar gishiri zai ci dubliyan daloli amma idan da za a raya tafkin da kuɗi kimanin dala miliyan 550 kawai ya wadatar ya ce matukar ba a raya tekun ba to korar gishiri za ta yadu zuwa faɗin kilomita 450 kuma zai lalata muhalli da rayuwar namun daji da kuma ci gaba da wanzuwar wannan tafki mai tarin albarka. To masu saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya wani halinsa za mu ja nan zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu dauke da wani ƙarin bayani kan wani abin da ke faruwa a nan Iran ko kuma wani abin tarihi. Amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Baran koma gefe ana ku da ba Askari domin jin irin waƙar da ya rera mana a wannan shirin. Domin jin irin waƙa ya tazar mana. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. madalla da ba askari a cikin wannan waka da ya gabatar cikin wannan waka da ya rama mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to na an gaishe ka sa'id anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamu shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki da sabar wakar amma kafin na amma dun waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya امید درخشان وطنم وطنم Stefan to duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokaci na raran mu a tarbiyyar mu a shirin mu na yamma domin jin mu dauke da zaɗin labaran a kafin na amma din tahir amin da ya kanto labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma ana ci gaba da bin shirye mu a shafin na yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. Thank you.